العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شاكر غوتا شعبان تجرم مرزون الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبودا دقري هدو da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyu allah tabaraka wa ta'ala muke roko bai mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa jiya kamar yadda aka sani mun gabatar da cewa da za mu yi wannan littafi wato sitta wannan wa fa'ida ko na iktinami ramadan to sai muka je wajen da dan ba mu muka buga littafin ba gaskiya babu wadatattu sosai wanda za su iya isan mu zuwa wannan abun sai aka ce mu haƙuri zuwa ranar juma'a insha Allah za mu samu tsarin wadatattu kana zo wasu ba su da shi kama dai dama littafin biyu ne ni tunanin mai wannan sai kuma mai wannan a matsayin wannan ne na farko to yanzu sai mai ɗayan insha Allah za mu yi ɗayan zuwa ranar mun karasa wannan da muna sa ran insha Allah ba zai dauki lokaci ba so muke dai cikin kwana tara nan ko goma da zama mun gama waɗannan guda biyu insha Allah ta'ala su ba su da wani abun nan kuma abu ne dai kawai amin babu kira kawai tunatar da mutane kawai saboda wasu abubuwan da an ji su ma an san su wannan sai mu yi wannan arba wata wannan samaniya wa arba'un wato matsala wannan fa'ida kenan ko na biyun kenan wannan shine na biyun na wato fa'idoji 48 waɗanda ake samu fi qiyamil laili wa salati tarawih tunda duka za mu yi su insha Allah azumi muna fuskantar wannan akwai kiyamin laili akwai salatu tarawih na wannan babban shekun malami hafizahullah shine Muhammad salihun Munajjid littafin yana da a ahammiya saboda aka zamu karanta su insha Allah duka biyun guda uku ne ma littattafa amma dai muka samu waɗannan biyun watakila sun toshe mana makafofin waɗannan fa'idojin domin muka ji daɗi mu karanta littafin da ya jero abu ya ce amfani na ɗaya amfani na biyu fa'ida ta biyu fa'ida ta uku to shi yasa muka zabi waɗannan guda biyu muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya fahimtar da mu abin da ke ciki kuma ba mu ikon aiki da abin da za mu gani ciki shine nan wannan wato arba wa samanun abin nan kenan a samaniya wa arba'un ko na wancan na biyun na biyun wannan eh wannan za a yi saboda wannan babu shi da yawa sai an karo baka samu ba kawo da eh, ladai ya kawo kana da shi ma eh to na gaskiya wannan shi za mu fara yi kun gan shi nan wannan ɗan borno ina naka yawwa jiya ma ai na ganka ma ban kira ka ba na mance anata aka tafi yanzu da naka ne yanzu zaka ji fa'idoji har 48 kai ne kai ne malali suka ce mi eh a to ai kai da rai mutu <laughs> ai wannan ba ta abu da kake ta ya tabbar da <laughs> eh to ka gani saboda haka yanzu za mu yi maganan mas'aloli waɗanda suke har arba'in ko fa'ida guda arba'in da takwas fi kiyamin laili wa salatin tarawih wajen sallan iyamun layl da kuma sallan asham tarawih asali akan ce mata tarawih ne aka ce saboda yawan yanda ake yin sallan da tsawo don aka yi kamar raka hudu sai a zauna dole a huta a sha ruwa abun nan ba nan barno suna yin a daga alamtar kai ba su kan gaba ɗaya daga alamtar kai ba zuwa nafi na ne za a huta <laughs> daga kai biyu ehem ya raba biyu daga da kaifas ya yi tafiya eh, to yanzu ya da mun wasu zo sura su ce buda hamatan allahu akbar abin raka suke yi zallar su kawai da liman ya zo ce buda hamatan a ce wa allahu akbar kawai da wani ce ya wani ce allahu akbar a ta cikin zaure gina a yi sallar da aka ba a aka yi wallar to a dai sallar su lalata ya karba ba dai ta rawai azalin ta saboda tsawon da ake yi ana dadewa ana ta yin sallar to sai a ce yanzu sai a dan huta ba sallar cin abinci mace mutu ya ci abinci ya koshe ce to bari je a shauƙin saboda abinci ya zazzage ina ba shi alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah amma malin malam ce fa hadhihi fawaid wannan fa'idoji ne a gabanmu sannan wa kulasatun majmu'a sannan zaɓaɓɓun abubuwa ne waɗanda aka tattaro mana an zaɓo abubuwa ne mahimmai a cikin wannan karatun da za mu gani fi qiyamil laili wa salati tarawih a cikin tsayuwar dare sannan kuma da sallan asham wannan sallah da ake yi ta ramadan nas'alullaha an yanfa'a biha muna roƙon Allah ya amfanar da mu wannan littafi da zamu karanta wa an yajzi khairan kull man sharaka wa aana fi idadihi wa nashfi idadiha wa nashriha ko muna roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala ya saka da alkhairi ga duk wanda ya haɗaka aka taimaka wannan littafi yau ya yaɗu ya shiga hannun mutane aka buga aka yada shi hannun mutane malam ya gama addu'a ya ce Allah ya saka mu wanda biye haka da alkhairi haka muna fatan muna cikin wanda za su samu wannan alkhairi don tsarkin sunayensa nan ba ta ɗaya kai tsaye kawai ake so a tafi cikin littafin ya ce ƙiyamun lai tsayuwar dare wa huwa alƙiyamu lissalati fil laili shine mutum ya tashi ya salla idan dare yayi dare ya fara kenan sawa'un kana ba'da naumin aw la an ce qiyamul layli kai gaskiya malam Allah ka ba mu ikon mu fahimci irin abubuwan nan dan mu rika samu muna amfana da abubuwan tsarin musulunci wato musulunci ya bude ya bude kofofi ga jin mutumin da yake da rabon alkhairi bari ku gani iyamul lailin nan za ku gani an yi magana cewa daga lokacin da rana fa ta fadi duk sallar da kai sunanta qiyamul layl amma ta hajjuci shine za a ce to sai in kari bacci ka farka amma duk sallar da za ka yi daga lokacin da rana ta fadi ku sa sa ma ita cikin kiyamun layl wannan ba alkhairi ba ne? amma za ku ga wani shin ya sallar magariba a ce mashi yayi raka'a biyu rak bayan sallar magariban nan ba zai yi ba in an yi sallan isha'i yayi raka'a biyu kawai bayan sallar isha'i dan ya samu alkhairi nan ba zai yi ba da an yi sallar magariba sai ga rabin masallaci sun fita da an yi sallar isha'i sai ga rabin masallaci sun yi tafiyarsu mata a cikin gida ba sa jiran kowa ba wani wanda ya amma su ma su yi sallan na raka to to amma samu sun yi farilla musamman yan mata su kan ba su ma sallah sai wanda Allah ya zaba wallahi mafi yawancin yan mata ba su sallah haka nan samari mafi yawancin su ba su sallah na ga mu kwanaki na irin wannan magana wani dalibi daga Kano ya kira ni ya ce wannan abun a aikace ne wani yaro wasu matasa sun zo kofar shagon shi sai ɗaya ya ce ma ɗaya da Allah su yi sauri su tafi kaga har ko sallar magariba ba su yi ba har lokacin abun nan yayi ya ce shi fa sallah yanzu ba ta cikin tsarin shi ya ce wace sallah yake mai magana shi sallah ba ta cikin tsarin shi sannan abin da ya ba shi mamaki ya gane abin wasu kuma suna zazzaune a lokacin wai da ya wuce sai wani ya ce kai gaskiya gayan nan ya burge shi da ya faɗi gaskiya cewa sallah ba ta cikin tsarin shi wani abin ya burge shi domin guje tunani kenan ba sa sallah da yawa ba sa sallah gani suke sallan nan ɓata lokaci ce gani suke sallan nan wata uku ba ce aka ba mutum su ma masu yin sallan wasu suna yin ta ne dan kada a ce ba sa yi tunda mutum zai shiga sallan ba natsuwa rabi da rabi yana waya yana komi wayan na bugawa hankalin shi na wurin waya komi yana tunani jikin shi ne kawai a cikin masallaci amma sallan wannan zuciya shi tana waje kwanaki wani malami hafizahullahu yake cewa wallahi da yawa mutane idan suna sallah wani zai zauna a cikin masallaci ne amma zai fita daga masallacin ya sa takalmin shi tafi har gida har wani gari ma zaya ya je ya dawo sannan ya zo ba fita yake manawi nan Borno ana sallan sai ya fita daga zuciyar shi ya sa takalman shi ya tafi gidan shi dan zai je gida ya ta neman wani abu da ajiyar da ya a gida da wani abu da ya boye duk yana sallan ya tuno wani kuma ya wuce ya tafi ma har wani gari ya yi yawo wata duniya ya yo yawo inda ya taba zuwa ya yo yawo ya tuttuno da wasu mutane su gaggaisa su yi maganganu sannan tuntunin aka ce Allahu akbar tun a sha masallaci fa muke ya riga jikin ne kawai a masallaci na ya fi yawa mako barakallahu fi wallahi ka gani kace dukan mu haka ne kuma wallahi mallan sai dai wanda Allah ya so dan murna ya ce dukkan mu ma nan haka muke wallahi sai dai wanda Allah ya so ana kabbata sallan na wani lokaci mutum zai fita daga masallacin jikin shi ne kawai ya fita ya sa takalman shi ya tafi cinkin cinkin ya koma gida ya je ta sake saken shi a gida ya kulla da abin da zai ci da abin da zai sha biyu ya gama nan da muka yi magana alkhushu fi sala ta aka duk abin da zai dauke ka daga sallan nan kai ma yi shi kafin sallah shi yasa aka ce in an kawo abinci ma gabanka kuma kana jin yunwa kana da sha'awar abincin kakka fara yin sallan ci abincin tukuna sai kuma wasu gabayen su kuma sai suka ce ci na gaba da sallama suka je suka fassara abin suka ce ai ma ana nufin ci ma na gaba da sallama gaba daya fita ma kenan ai saboda girmanta ne ake son duk wani abu da bai kai ta ba a yi shi ba girma ya fita ba muhimmancin sai ce sa duk abin da zai ɗauki hankali a gare ta a lalata ta to a gabatar da shi don kada a rena ta sai ce ci na gaba da sallah ba ka ake nufi ba na eh eh kana amma dai kana ta tafiya Allah fakar eh kai ta kokari kai ta kokari ita sallan wata ke taimakon wata idan mutum yana ta yi yana ta kokari to sai ta rika ƙara daraja tana ƙara daraja tana ƙara daraja har a kai inda lokacin da mutum insha Allah za ka ga ya rabu da wannan abu dagiya mutum zai ta yi ta ƙara daddagewa yana kora abu in ya zo ya kore in ya zo ya kore ya dage dai a sallar in ya zo ya dage kaga wannan idan ta yi kyau sosai ta rage daraja ta rage wannan wannan yayayen to ta biyu mai biyo mata kuma sai ta ƙara ma wata ƙarfi da haka ake har mutum Allah ya taimaka ya shiga cikin waɗancan ba rana ɗaya ba ne abin amma gaske ka kama gane abin sosai wallahi ma haka yawanci sallar nan take duk kawai fita wajen masallacin kawai tafi yawon shi ina wani bawa Allah ya ce ya ce ko da wannan kabbarorin da aka yawaitawa a ciki a ce mai ta kabbaran nan duk taimakon a tuna mana ne ka tashi ka ce Allahu akbar kabbarar tahrim wannan wannan an ce wannan takbiratul ihram fa ka ce ka haramta ma kanka komi yanzu ka ce komi yanzu Allah shine mafi girma za ka tsaya gaban Allah ne yanzu ba ruwanka da kowa ana nan ana nan kana karatu kana karatu malam shaidan sai ya jaka daga masallacin nan ka fitar da zuciyarka ka tafi gida ka tafi ne wani yana cikin masallacin yana kallon bangon ko yana kallon hoton wani ko yana kallon rubutun jikin wani ko yana kallon yadin wani ko yana kallon hular wani ko kuma ma ya saba da wani kawai sai fara neman shi ta ko dai wani nana a masallacin nan ko ya yi tafiya bari ya diba ya gani wani nana wani nana ya nemo abokin shi a ciki ko ya nemo wanda yake so ya gani da ana cikin sallah a sai aka ce Allahu akbar an yi rukutu an tuna ma dawo ka tafi yawo da dawo aka ce sami Allahu liman hamida ka tafi yawo nan ma kafin na sai Allahu akbar Allah dai fa shine mafi girma gaban shi fa kake ha a wani wani aka ce idan ka tafi yawo da zuciyarka ko da idan ka tafi can ka tafi can sai ita haba na kana gabana kuma kake kallon wani abu kake tunanin wani abu in ka dawo sai ya dawo ya ci gaba da kallonka in ka ƙara ya ƙara ci haba bawa na kana gabana kake tunanin wani wuri kana yawo da hankalinka zuwa wani wuri in ka dawo sai ya dawo in ka ƙara na uku ya ce kai bawa na na ƙyale ka yanzu je ka dai inda ya fi wannan inda kake son nan je ka tal sun aka sai ɗauke kai daga ganin mutum sau da wannan dai shi ne sau da in an ce ƙiyamun laili ta kunu in ma ba da naumin aula ko bacci bayan ka tashi wannan in kai sallah raka'a biyu ta bayan isha'i ko abun nan wata tahajjud amma wanda ake ce ma at shi shine a salatu fil layl ba da nau sallan da mutum zai yi da daddare bayan ya riga ya bacci idan ka kwanta bacci sai ka farka sai kai ko raka raka'a biyu ne sunan shi ta hajju wannan saboda sai da kai bacci kai amma in iyamun laili ne ko ka yi bacci ko ba kai bacci ba sai kai raka'a biyu kafin ka kwanta ka yi iyamun laili sunanta daidai bayan magariba ta yi idan nama billaili shine hajada yuqalu hajada akan ce hajadar rajul hajadar rajul idan nama billail idan ya kwanta da daddare wa hajada idan salla billail akan ce hajada idan yayi kuma salla da daddare sai a ce hajada bayan ya tashi wal mutahajjid in an ce mutahajjid shine alqa'imu ila salati minan nawm wanda ya tashi ya sallah daga bacci ya yi bacci sai ya farka ya je bacci wannan in kana nema aka ce unzur lisan al-arab ibn al-manzur ya nemi lisan al-arab ibn al-manzur na juz'i na uku shi shafi na 442 wal majmu'u lin-nawawi sannan majmu'u na imam an-nawawi shi kuma juz'i na hudu shafi na 43 fassarar wannan domin a ga ma asalin abu ya fito ba ta biyu qiyamul layli sunnatun mu'akkadatun sabitatun bil kitabi was sunnati wa ijma'ul umma wato wannan yin qiyamul layli mutum yayi sallah da daddare sunnatun mu'akkadatun sunna ce mai karfi sabitatun wadda ta tabbata bil kitabi sunna da alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ijma'ul ummati da kuma ijma'in al'umma gaba ɗaya, wannan ijma'il umma malamai duka sun yi jima'i akan wannan sallah da daddare sunna ce mai karfi qala Allah ta'ala fi sifati ibadi fi sifati ibadi rahman Allah tabaaraka wa ta'ala ya fadi a lokacin da yake sifanta mana bayan mai rahma yace wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama su bayan mai rahma su ne waɗanda suke kwana suna masu sujada suna masu tsayuwa li da udan ubangijinsu tabaaraka wa ta'ala wasu malamai sun ce an gabatar da sujada saboda ita ce mafi mahimmanci a sallah don lokacin da mutum ya sujada ya fi kusa da Allah tabaraka wa ta'ala ya gabatar da sujadan wa qiyaman da ai ba sujada za a fara yi sannan ai tsayuwa ba a tsayuwa ake fara yi sannan ai sujada amma saboda mahimmancin sujada aka abun nan su an ce ta da wannan taqdimu ma wannan ko wannan taqdimu ma haqqu ta'khir yana nuna girman abun idan aka ce an gabatar da abu wato saboda abun nan dinsa shine na farko amma yanzu kuma aka gabatar da shi yana nuna girman abu wa asna ala ibadihi almuttaqin bi qawlihi subhana sannan Allah tabaaraka wa ta'ala ya yabi bayinsa masu jin tsoron sa lokacin da yake cewa innal muttaqin fi jannatin wa uyun lalle wanda suka ji tsoron Allah tabaaraka wa ta'ala suna cikin aljannoni da yawa kenan da yawa kowa na cikin nashi wa uyun sannan kuma da marmaro wanda zai riƙa kwararo masu ko ta ina ga ruwa ga zuma ga giya ga nono ko ta ina ake so akwai su akhiri na ma'atahum rabbuhum suna riko da abin da Allah ta tabaraka ta'ala ya ba su domin Allah ya ba su abubuwa masu yawa innahum kanu qabla zalika musinin dalilin sun kasance gabanin haka suna daga cikin masu kyautatawa menene kyautatawan kadan daga ciki kanu qalilan min al-layli ma yahja'un sun kasance a cikin dare kwanciyar da suke yar kaɗan ce suna kwanciya kaɗan ta sauran ibadodi wabil ashari hum yastaghfirun sannan kuma idan yamma ta yi suna istighfari suna roƙon Allah tabaraka ta'ala za ku gani anan ciki abin nan lokacin asuba lokacin asuba bil ashar shine lokacin asuba lokacin alfijir kafin alfijir ya fito sun tashi sun yi sallah kenan sun zauna bayan nan suna ta ambaton Allah tabaraka ta'ala. ya tarfiru suna neman Allah ya gafarta masu wa qala ta'ala wa nuna aka ce ta tajafa junubuhum anil ya yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun wa la ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun su wadannan bayin Allah na kirki ta tajafa ta tajafa junubuhum anil mabaji'i jikinsu yakan ƙaurace ma wuraren kwanciya sukan nisanci wurin kwanciya ya da'una rabbahum suna roƙon ubangijin tabaraka wa ta'ala suna kira suna roƙo khaufan wa tama'an suna masu tsoro suna fata suna tsoro suna fata wa mimma razaqnahum yunfiqun sannan kuma daga cikin abin da muka azurta su da shi suna ciyar da wasu sai za cikin wancan falalan abin da muke magana mutum yayi kokari ya nemi wani abu ko da guntun dabino ne musamman cikin irin waɗannan kwanakin da lokacin da za a shiga ramadan ko ƙarin dabino ne mutum ya zama ya ba wani annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi mana magana kuma mun karanta mirara wa tikrara cewa ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjaman wa yanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة النبي صلى الله عليه وسلم يتي باب ونمتم دقتكم كفاتران الله رأى الله زي ما سمغنا شي دشي babu shamaki babu wani mai tafinta ba wanda zai mutum fassara mutum shi da kai shi zai gane maganan nan ya duba dama gare shi ba zai ga komai ba sai abin da ya gabata ya duba hagu gareshi shi ba zai ga komai ba sai abin da ya gabata sannan ya duba gaban shi ba abin da zai gani sai wuta tana fuskantar shi Ta haka kowa ya tsara kanshi daga shiga wuta ko daidai da tsagin dabino ne ko tsagin dabino zai zama ka taba gabatarwa don ka kare kanka daga shiga wuta ya zama kana da shi to balle kuma irin waɗannan lokutan da za a ce idan an shiga ramadan salloli waɗanda ake yi na nafila wanda asalinsu nafila ne to yanzu kai su sai a baka lada kuma kamar kayi su na farilla shi kuma wancan duk in kai shi kuma a linka shi so saba'in a lullunka shi a lullunka ma na abin nan ba shek abubakar aljazairi yana maganan cewa idan mutum ya gabatar da wani abu a farkon ramadan ya ciyar da wasu ko ya masu sadaka ko ya ba sadaka to za a sanya duk mala'ikun sama su taimaka mutum addu'a tun daga farkon ramadan har ƙarshen ramadan kulli yawan mala'iku Allah kada ya san iyayensu ko kuma za su taimaka mutum addu'a tun daga farkon ramadan har ƙarshen ramadan sannan kuma sai a sa jibrilu shi kuma raddaren lailatul qadr shi kuma yawa mutum adda a ganin wannan kada ya kafa jima mutum aka ce ya kashi ke na ya ta mutum ya gane ya kamata ya nemi abin da zai tana da kai mu daina cewa babu babu kowa ya daidai abin da yake iya yi mutum kawai in ya lissafa abin da waya shi take sha kawai a shekara zai gano cewa ashe dai akwai abin kuma ya kashe kuɗi bayan kaɗan ma yanzu ma ana lissafi yau wata da a ce maka ko mata da za su riƙa cewa babu duk ƙarya ne wata yin ta tashi ba ta da data ta duba wayan nan ta gabata data yadda ka san an cire mata uwa hanji a rana haka take ji sai yau ba lafiya me yasa ta duba wayan ta ba data to balle maza na alaikum salam ya bada ya kara in an shiga yana da wani yanzu in ka bashi ba ya shirya ba kenan sai wani in aka shiga ramadan din sannan aka ci a bashi sannan ya ciwo bashi kawai ka zo ka bada a sha'aban annabi haka yake a sha'aban din yayi ta badawa waye ta badawa waye ta badawa in kuma aka zo cikin ramadan yayi ta karawa yayi ta kara za mu iya fa kowa ya gurgurdan abin da Allah ya hore mashi annabi sallallahu alaihi wasallam yadul a'la khairun min yadis sufla hannu na sama mai badawa shi yafi alkhairi akan hannu na ƙasa mai karba so ko mutum karɓo waye ba sai kokari ya san wani ba mutum ya samo ma wani ya bashi sai shi ma ya san wani wannan abun ba karami abu bane ko rabin dabino ne mutum ya samu guda ɗaya in dai ya san bai gabatar da wani abu ba to ya tsaga dabinon ne ya ci rabi ya ba wani rabi ai wannan za a iya in ko mutum yau aka kai ga har ya kasa samun dabino guda ɗaya bai iya sayan dabino kwallo guda ɗaya guda ɗayan nan da zai raba ya ba wani ya kamata mu gane shi mai ta ta shajara ma mu taimake shi ya kusa mutuwa da talauci ya kusa mutuwa da masifa wannan tsarin da dabino guda daya da mutum zai iya samu ya raba shi da wani ya ba wani rabi har mutum ya kasa yin wannan har a fara azumi a gama to kada wanda ya bari yana da wannan masifan ya bari a fara azumi bai zo muka taimake shi ba mu kira yan uwa mu ce wannan ya kusa mutuwa dan uwan mu ne a taimake shi yadda zai samu dabino daya an gane in dai tun daga farkon azumi har zai kare mutum bai samu kwallon kwayar dabino kwallo ɗayan nan mutum bai samu ba to gaskiya wannan ya cancanci mu taimake shi yana tare da mu bai kamata mu bashi ya mutu ba yunwa ta kashe shi ya kamata a taimake shi ya samu kwallon dabinon nan guda ɗaya kawai a bashi ma kwano lokal ɗaya kawai saboda ya je ya ci shi da iyalin shi ya ba da guda ɗaya kuma a ciki mhm. in akwai shi kada ya ɓoye kada a gaya ma ga ofisa nan ma zuwa gaya mai da zai in dai mutum har ya ga azumi zai kare ya kasa samun ko ƙwallon dabino guda ɗaya ya kamata a taimake shi ko ɗan borno ne ya tsof ɗan borno ne can? to ai can a birni babu to ka gani can ma wancan ya rasa ƙwallon dabino ɗaya har a gama azumi ma yana da rumbu ka ce ni. Ka kafin su ka gani ma an samu wani ya ce inda ya zo ya faɗa ma shi zai mashi ai maganar gaskiya ce don wani yanzu sai an gama azumin sai ce shi azumin ya fara shi bai samu komi da zai bada ba makarecin banza makarecin wuta ya ne tun da azumin ya fara bai komi ba ko fiye wata rena irin waɗannan abubuwan ne muke yi wallahi mutum ba zai gane su ba sai rabe zai lahira ce ɓarin dabino annabi ya yi ma duk abin da za a gaya ma ka duba can wurin da abu zarrin ya dinga mai tambayoyi to in mutum bai da kaza fa to in mutum bai da kaza aka ce karshe kai karshe dai to wai so kake sai ka kulle duk kofar da wani zai samu wani abu ne na'am na to eh eh, eh to kaji sai da ya tare kuma kai ƙarshe abu zarin ya ce to dai abu zarin tun da dai ya ƙarasa komi duk kowane ka ce babu to ka tsare sharrin ka daga kakkaima mutane sharri to tun da dai har an ce ko ka taimaki wawa ma wanda bai iya sana'a bai ce to shin bai iya sana'a ba shi ma ba bai iya komi ba ce wai sai ka kulle dukkan kofa to an jije ka to ka kare mutane daga sharrin ka to ba abin da za ka iya masu kwata-kwata na wa alaikum salam eh eh wallahi malam hadda hadda banza wani lokaci ma wasu ba an nuna masu cin sadakan ya sa albarka ba ne na kafin fi cin sadaka su je su ga aka kana da hali kuma duk karatun na a manta shi ka duba fa mutanen fafa fa sahabbai ne waɗanda ana ganin kawai 'yan aljanna ne a ba a wani tantama wani ya mutu a cikin suffan nan Sabai suka yi ta murna cewa wani aljanna ta tabbata annabi ya ce kalla ya ce ina na gan shi a wuta na gasa shi ya ce saboda yana da dirhami biyu a yasa sa can ƙarƙashin akwatinsa kuma yana zuwa masallaci ana kokowa da shi wajen abin da aka kawo ma wanda ba su da komi shi ya ja ɓoye dirhami biyun shi yana ana kokowan cikin masallaci da abin da aka kama wanda su ba su da komi laifin shi da sai ya fito da dirhamin shi biyun nan ko bai ba kowa ba shi ya rika ci ya daina an san wanda ake kokowa da shi yana ban ma mutane nasu saboda wani zai zo ƙarshen ta a kokowan shi bai ma samu ba sai kuma kana da dirhami biyu ka ɓoye ko na ɗin ba a yin haka a zo masallaci a zo ga dabino wani sai damtsa kawai zuba aljihu ya kara damtsa ya zuba aljihu wani ya zo ya ɗiba ma ya zuba a rigar shi kamar yadda ake gidan ɗaurin aure wani ya daga riga ya zuba ta zuba goro shi kadai wani kuma ya zo ya ɗau fiyo wata bayan an yi sallah sai an yi sallah kawai sai ya zo ya damtsa ya nufi gida yanzu in kaje ka caje shi bai da naira ɗari a aljihun shi da zai iya sayan fiyo wata na shi ba sai ya ɗauko na masallaci da kama wasu ba ba dai ba ne haka in baka da shi babu laifi amma kana da shi to ka ban ma waɗanda ba su da shi wannan shine tarbiya islamiyya amma ma mutum ya zo kawai fiye wata sai ya zo ya rida a masallaci ya kwasa ki tafi da shi gidan shi bayan kuma shi a lokacin cikin aljihun shi wani yana da dubu daya to ba zai je sai nashi ba shi ya kai gida ya ban ma waɗanda ba su da shi wannan ya zama sai waɗanda ba su da shi amma haka za ga mutane na yi kowa ya sa ransa cewa na sha gaya maku nan da hausa ba da yare ba idan aka je daji toron giwa ya kakkarya itace shi ma zomo ya kakkarya ciyawa duk in yamma ta sai shi hutun da biya. kowa daidai da karfin shi yayi ba ka zuwa kuka kwatanta doron giwa abin da ya da abin da zomo ya yi ba karfin su ɗaya ba amma kowa ya nashi to kai ma ka kalla ka daina tunanin sai wasu su wasu ne za su yi ta yi kai ban da kai ta an je lahira mutum ya ta kuka a gan shi nan dai to waɗannan su kuma ta tajafa junubuhum anil mabajir Bikin na nisanta wurin kwanciya ya da'una rabbahum khawfan wa tama'an suna kiran ubangijin suna masu tsoro suna fata wa mimma razaqnahum yunfiqun sannan kuma da abin da muka azurta su da shi suna cewa waɗannan su ne ka'idojin mutumin yana so rai innal ladhina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan waɗannan yarjuna tijaratan lam tabu waɗanda suke karanta littafin Allah sannan bayan haka nan suke tsaye da sallah sannan suna ciyar da abin da Allah ya azurta su da shi a ɓoye da bayyane waɗannan su ne suke kasuwanci wanda yake babu abun nan babu tawaya a ciki babu wani abun nan kuma aka ce liwafiyahumullahu wannan wannan dan min fadli ko wa na liyofiyahum ujurahum ko wa yazidahum min fadlihi wannan Allah tabaaraka wa ta'ala yayi ne dan ya cika masu ladarsa wa yazidahum min fadlihi ya ƙara masu kuma daga cikin falalarsa wallahu ghafurun shakur Allah tabaraka wa ta'ala mai gafara ne mai godiya ne ga sa wanda suka san mutunci suka yi abin da ya tantanta Allah ya hore ma abu mutum fa zai ci da safe ya ci da rana ya ci da yamma ko yau sai da muka yi maganar nan mutum zai samu waɗannan abin ya ci su uku ga sutura ga kaza mutum bai iya kirga rigar shi ko na wace bai iya kirga kaza bai iya kirga kaza amma wai duk da haka wai shi ba zai iya tunanin cewa ya kamata cikin wannan abin da Allah ya hore mai zai iya balla wani abu yayi ba in baka iya bada abinci in ka dauki rigar ka ka ba wani wani zuwa zai boye ta da ita zai fito ra sallah rigar da kake ganin kamar ba komai bace in ka ba wani ita shi ka je can inda tsalon guburo ya magana ya ce sai dai kauye a jiharsa wallahi a kauye in ka ja ko waɗanda silifas ba ba su da shi haka suke yawo da kafafunsu wani rigar shiga ta nan duk ta yayyage haka yake yi to in ka ɗauki rigar ka wadda kake ganin ka rere na a nan wurin saboda ka yi sabuwa ka tattara ta irin wannan lokacin ka auka masu wallahi wani koye ta zai rar sallah ita zai sa wani ma ana ba shi dama zai ce alhamdulillah ya samu rigar sallah na? to so nawa haka yake faruwa wani ko a nan in ka ɗau rigar ka ka ba za ka ga ranar zai aje ta ba za ka ganta ba kwana ɗaya kwan ranar juma'a kawai sai gan da kana gani inda da wanda ya fita ba ita zai sa ran juma'an ba da ka bashi wannan alaman bai ji daɗi ba har ya ware ta ya sa ta ranar juma'a kuma ranar da tafi kowace rana a wurin shi tafi kowace rana albarka kai ka faranta masa rai wannan ranar zai murna wallahi mu kiyaye Allah mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala mu rika gode ma Allah kan babbar kyautar da ya mana ka auna na ƙasa da kai ka auna ka ga abin da Allah ya yi ma. amma malam mutane sai kowa kuka ba ka gane wanda ya samu ba ka gane wanda bai samu ba kowa kuka kuma ka riƙa kai kukan da a ce gode ka amsa Allah ya baka ka gode sai ka ɗaga hannu ka ce man wannan ba laifi ba ne haka ma ake so kai ta cewa ya karo ma wannan ba matsala amma ka riƙa cewa bai baka ba ka ta kai kukan shi wurin mutane ya yi ma kaza an rufa ma asiri kana da abin da zaka ci kana da abin da zaka sha kana da abin nan ka ci so ɗaya ka ci so biyu a rana ka ci so uku ga sutura ka sa wannan ka aje wannan ka sa wannan ka aje wannan kuma zai ka tashi ka fashe da kuka ka ce bai ma ba na fa baku misalin nan yanzu misali ɗanka a ce kullum ka kawo abinci a cikin gida a ci a ƙoshi amma kuma sai ka ga kawai shi in magariba ta yi sai tafi wani ƙofar gida kuma ana san mai loman tuwa ham yana lashewa ya kake ji na'am kaga ka gama hada komi a cikin gida an ci abinci an koshi kuma ya tafi gidan makwabta ana san mai abinci ana lashi har wani ya kifa mai mari ya ce tabi gidanku ya ƙara koma ya makale a san mai loma ya lasa kuma ga abinci a gidansu ya baro ya zaka ji wannan haushin to ya kace gani mu wannan mu yan adam ne ma na kasasu ya kace ganin Allah ya gama mana komai sannan kuma rika kai kukan shi wani wuri idza shakauta ila ibn adam duk yayin da ka kai kuka wurin dan adam kana kai kukan Allah a wurin shi innama tashkir rahima ila allazi la yarhamu ka kai kukan mai rahama ne wani wanda bai da rahama to me amfanin kukan to naka mu gode ma Allah tabaraka wa ta'ala wala in shakartum azidannakum idan kuka gode wallahi hadda rantsuwa fa Allah ya duba mun mun cancanta sai Allah ya mana rantsuwa la in shak walla in shakartum wallahi in kuka gode la azidannakum wallahi in kuma zan kara muku sai kuma mutu gode ya mutu kuka a nemi na komi a rufa mana asiri ga lafiya ga kaza ga kaza ga kaza ga mu ci da safe mu ci da rana mu ci da yamma amma kuma mu fashe da kuka mu ce bai mana ba kuma shi ya san yayi mana akwai butuncin da ya wuce wannan saboda haka wannan su da suka yi wannan wala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin babu wata rai da ta san abin da aka ɓoye ma waɗannan mutane saboda abin da wanda za su gani su ji daɗi da za a bi makanu ya amalun sakamakon abin da suke aikatawa suratu sajada aya ta sha shida zuwa sha bakwai wa qala amman kana amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbi qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun inma yatadhakkaru ulul albab Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yanzu wanda yake yana tsaye yana bauta yana ganawa da Allah tabaraka wa ta'ala a tsakiyar dare sajidan yana mai sujada wa qa'iman yana mai tsayuwa yayi tsayuwa ya zauna ya sujada wa ya al-akhirah yana tsoron abin da zai faru a ƙarshen sa in an je lahira wa yarju rahmatar rabbih sannan yana fatan samun rahama ubangijinsa tabaraka wa ta'ala yace shin wannan yanzu qul ka gaya masu hal ya yastawi alladhina ya'lamuna wal na la alamu yanzu zai yi a daidaita waɗanda suka sani da waɗanda ba sani ba wanda suka san wannan su suka san alkhairi su tashi da zai su yi abin da zai ma ya tazakkaru ulul albab masu tunani kawai su ne wanda suke da zuciya mai kyau wanda Allah ya wanke masa zukatansu Allah tabaraka wa ta'ala ka wanke mana zukatan mu kamar mu fahimtar ikon fahimtan waɗannan abubuwa wala ayatu fi hadha kathiratu ayoyi dai a irin wannan suna da yawa wa fil cikin hadisi afdalus siyam ba'da ramadan mafificin azumin da mutum zai yi bayan ramadan shahrullahi al-muharram shine watan nan na Allah wanda kuke ce ko muke ce al-muharram duk da an yi ta magana wasu ce a sha'ban wasu ce muharram wasu suka ce lokuta dai kowane da irin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya shi. wa afdalus salati ba'da al-fariidati mafificiyar sallah da mutum zai yi kuma bayan farilla ita ce salatun lai ita ce sallar da mutum zai yi da daddare kuma ku ji da aka ce da daddaren nan aka sauƙaƙa wa mutum qiyamul layl na uku kenan afdalu salati mutlaqan ba'da al-fariida yace sallar dare dai ita ce mafificin sallah da mutum zai yi mutlaqan bayan dai sallar farilla sallar da zakai bayan dare yayi ita ce mafificin salla in bayan sallar farilla inda ba'd ulama a wurin wasu malaman suka ce gaskiya sallan dare ita ce mafificiyar sallah li zahiril hadith as-sabiq saboda zahirin hadisin da ya gabata khilafan li jumhuril ulama sabanin wasu malaman su kuma jumhur sun ce fa indahum su a wurin su qiyamul layl afdalu ba'd al-faridati wa sunani har rawatib suka ce rawatib ita sallar dare ta fi wato tana da fifiko bayan farilla da rawati saboda na rawatib din nan su ne mahimmai su sun fi ƙarfin nafila mutlaka ba gane ba malam zani sallolin nafila mutlakai su ne wanda za ka yi koyaushe kake so inda lokacin ana sallar nafila rawatib su ko ana yin su ne bayan sallolin farillai ko gabani kamar misalin gabanin azahar za a yi sallar raka hudu bayan ta a biyu bayan magariba a biyu bayan isha'i a biyu gabanin sallah asuba ai biyu goma sha biyu kenan waɗannan rawatib daga farilla sai su to su sauran nafilfili ba su kai su daraja ba shine abinda su suke so su bambance saboda su waɗancan mutlaƙai ne waɗannan rawatib kuma an keɓe su da sallolin farillai to sai suka ce su a waɗannan malaman sai suka ce a'a sallolin nafila kai tsaye to ba su kai darajar sallolin farilla ba da kuma sallolin rawatib da ake na farilla ya fito amma in ba haka ba duk sauran wata nafila da zaka zo ka kare yi to sallar dare ta fita afdalu ai su ne suka ce suka ce fa indahum qiyamul layl afdalu ba'd al faridati wa sunaniha arawati kun gani wa al haditha ala tatawwu' al mutlaq sai suka dauki hadisin suka ce a nafila wanda take mutlaq ita ce wannan ban duna sunanin rawati banda sunoni na farilla kuma suna da karfi sai sa ba a so mai wasa da su to wani kuma shi bai ma taɓa yi ba a ce sallah raka hudu gabanin azahar Ya yi biyu bayan Ya yi biyu bayan Ya yi biyu bayan isha'i Ya yi biyu gabanin sallah asuba bayan hada raka a goma sha biyu kenan su ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya raka a goma sha biyu a cikin yini Allah ya yi masa ginin wani gida a cikin aljanna to amma wani shi har bai samu ko gida ɗaya ba baya yi suna an magana ce dole ne an magana kawai fita daga masallacin to wani ma da ya zo ya farin lamma balle ƙaran da nafila wa alaikum salam eh. eh dole sai rana ya yi ta yi amma sai an kira sallar ma lokacin sallar ya cika to ne, amma waɗancan da ya yi in ya shiga ya yi tahiyatul masjidi ko ya zauna ya ta karatun qur'anin shi wancan daban amma wannan wanda za a yi na rawatin sharaɗinsu su an kira lokacin sallar ya shiga aka kira sallah sai mutum ya yi su to shi kenan su ne ce sannan kuma abin da ma za ka kara a kai in bai zo da wuri ba sai ya yi biyu kaga in bayan sallah sai ya hudu kenan ko kuma ma ya hudu hudu in ya samu wuri ya hudu farko ya hudu ƙarshe nan mun karanta cikin manuna sababan lin najati minan na cewa duk mutumin da ya sallah raka hudu gabanin azhur ya raka hudu bayan ta takwas kenan ko wannan rako'i takwas din sun zama sa kariya wajen shiga wuta in mutum bai so ya shiga wuta ya rika yin su amma mutane yan wuta ne da yawa sau da aka shi yasa ba rabo to in ba mutum dan wuta bane wannan menene wahalar shi in akwai rabo mutum yana da rabo cewa ba zai shiga wuta ba yanzu akwai wahala yin raka hudu ko ba faca aka sai kai wata doguwar sura ba ba ma kai je ma sura ba ka karanta abin da ya sauka gare ka na Qur'ani raka hudu wani bai taba yi ba yayi hudu gabanin azhar yayi hudu bayan azhar wallahi wani bai taba yi ba to kuma yana so kai ya shiga wuta a ce ka karanta kulhuwan lawo so goma ko sallar asuba ko sallar kaza a ce in kai haka nan ka faɗi wannan so goman da ka karanta ta sun zama mutum kariya wajen shiga wuta yanzu wannan akwai wahala a ciki in ba wanda bai da rabo ba illa kawai mu gode ma Allah mu ce to wannan abu ne mai sauki ga wanda Allah ya sauƙaƙe mawa faɗe shi yadda annabi ya faɗi wa innahu la yasirun ala man yasarahu Allah abu ne mai sauki ga wanda Allah ya sauƙaƙe mawa salatin annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce mai goma da safe mai goma da yamma idan mutum ya samu yin haka yana yi ko da yaushe aka ce Allah ceton manzon Allah ya tabbata gare shi in kai so ɗari aka ce za a biya ma bukata ɗari saba'in na lahira talatin a nan duniya to inda muna da rabo ko da kullum ba kullum ba mutum zai samu ya sa wannan abin cikin littafin sai ga yau wata rana in bai bai rika jin damuwa kamar kana so tsara magana mala abokan Eh. bayan sallar sai shida kuma wannan karatun ya fi nafilar sau na kai sai karatun shi shi an gama mutane sun tafi sai tsayaye kuma shidan shi kaga ya hada goma da ashirin kenan ya hada koyina amma in har wani abu ma zai hana shi yin zai hana wannan karatun kadai in yayi in ma ba zai samu nafilan ba ko wani uzuri ya gitta masa ai wannan karatun ma da ya fi waɗannan nafilan matsayinsa ai ba ƙarami ba ne wannan ya fito ko ina ne nan ba na nawa na hudu ko muke ciki na uku ko wata tawa'un laili afdalu min tatawa'in nahar sannan mutum ya rika yin nafila da daddare sun fi wanda mutum zai yi da rana bittifaqil ulama wannan duk isi wannan malamai sun yi tifaki akan wannan na nafila da daddare ta fi nafila da rana daraja suka ce wasu suka ce saboda hikiman abin ai lokacin da daddare ma ba mai ganin ka dama abin da ake so su aikin ya kara boyuwa ya zama na tsakanin ka da Allah ne wal istighfaru fil ashari afdalu ai sannan kuma min ghairihi sannan yin istighfari gab da lokacin asuba lokacin abun nan bil ashar to shi ma ya fi akan yin wani na bayan wannan so zaka a ce asuba ta samu mutum a farke ya yi nafila kuma ya zauna yana istighfari yana addu'o'insa wannan ya fi kowane lokaci ya fi toko ba shine ma inda aka zo ba sai na wannan ba annabi Muhammad alaihi abdullu salatu wa taslim lokacin da ya je ga wannan bai ga mala'ika wannan annabi Ibrahim alaihi salatu wa salam ya ce masa kai ne annabin ƙarshen nan da Allah ya turo ya ce ni ne ya ce kai al'ummarka sun yi sa'a Allah ya taimaki al'ummarka ka gaida su sannan ka gaya masu cewa aljannan da aka ba su manya-manyan gidaje ne to su aiko da kayan da za a yi masu dashe-dashe a ciki a daddasa masu fulawoyi kayan ƙaddan barno a aiko da abin da za a yi dashe-dashe a daddasa masu saboda akwai filaye ciki fankata-fankata wani wurin ba komi ma ciki kafin gida gidan da aka ce in ka hau dabba burakan wannan naja'ib wannan kayan abin hawa wanda in yayi taka daya iyakar karshen idan shi yake taka ido yake taka kaba yake ta in yayi tsalle daga nan sai karshen idan shi zai aje kaba shekara dubu biyu talakar aljanna zai yi kafin ya kai karshen filin shi gidan shi daga katanga zuwa katanga zai kai wurin shekara dubu biyu wannan talaka fa kenan na aljanna to kaga gidan nan kuma aka ce yadda ginin farko yake haka ginin ƙarshe yake duk inda nan yake fes haka ta yake fes to sai annabi ibrahim shi ya ga wurin domin shi yana ma cikin wani bangare yana ta tarbiyyar yara yana ta tarbiyyar yan ƙananan yara aka ce to yanzu abin da za a yi ka ba da shawara ka gaya wa mutanen ka su turo kayan da Allah zai sa ta dalilin wannan a yi masu dashe dashe ciki suka ce me za me zan ce masu ya baba ya ce ka ce su rika yin tasbihi kafin lokacin asuba ya yi kafin ya sallah asuba idan suka ce subhanallahi alazim wa bihamdihi sun dasa itace a daya suka ce subhanallahi alazim wa bihamdihi sun dasa itace a daya duk wannan yau to yau da ni da kai guda nawa muka dasa Allah guburo ba yawa ko a kakkai ga dariya kuma yawa yadda ka ce ba yawan nan to tsaya nan mu ji takaicin bumi da yawa ba kada mai dariya nan ba wurin dariya bane kowa ya je ya tahassur ya ga yau nawa ya dasa a cikin wancan gidan an ce duk sadda ce subhanallahi alazim wa bihamdihi an dasa maka nakhla an dasa ma wata itin dabino ta aljanna ciki to kullun sai mutun ya lissafa guda nawa na dasa guda nawa ka dasa guda nawa kika dasa tun da safa yanzu to shine babban abu annabi ya ga mai mana komi kuma abun nan yanzu da yaje gidan ummu sulaim annabi sallallahu alaihi wasallam yaje gidanta ya yi sallah gidan wata rana sannan ya ƙara gaya mata ya ce mata ya umma sulai duk lokacin da kika yi sallar farilla to ki ce subhanallah so goma ki ce alhamdulillah so goma ki ce allahu akbar so goma in kika yi wannan daga nan ki roƙi Allah duk abin da kike so na duniya ko na lahira bayan nan kaga menene ma'anar an buɗe kofa an buɗe lokacin da za a samu biyan bukata mutane su ta fama suna cewa suna da kaza ba su samun biyan bukata hanyar da ake bi ne kun ibi ina maka da hanyar da za a bi da hanyar da za a bi a samu ba sa musulunci annabin musulunci sallallahu alaihi wasallam bai mana mugunta ba ya bayyana mana komi ce duk wani abu wanda zai zama alkhairi gare ku wanda zai amfane ku a duniyan ku da lahiran ku na gaya muku duk wani abu da zai cuce ku wanda zai cuce ku a duniyan ku da lahiran ku na gaya muku kai koyi mana komi ba to me muke nema kuma in ba ma mu sai masa salati ba muna bin abin da ce. na hudu qiyamul layl min asbab dukhul janna wa rafa'id darajati fiha qiyamul layl suna daga cikin abin da ke sabbaba mutum ya shiga aljanna kuma in ya shiga aljanna ma a daga mai daraja a ciki fa fil hadith ya zo cikin hadisi inna fil jannati la ghurafan tura zahuruha min butuniha wa zuhuru wa butunuha min zuhuriha aka ce lallai cikin aljanna akwai wasu katafarar ɗakuna wasu ma suka ce gurafan ɗin ma aljannan dai a cikin wata aljan a cikin aljannan akwai wasu aljannoni wasu manya-manyan wurare da za a shiga ana ganin waje daga ciki ana ganin ciki daga waje wani kawai ya ce mu sauƙaƙa kawai gida ne aka yi na gilas kawai gidan gilas ne na musamman wani irin gilas na can wanda aka yi wa zai samu wannan gidan aka ce liman asabal kalam ga wanda yayi magana mai kyau magana mai kyau ta kai ka ambaci sunan Allah Ambatan Allah wani wurin zaka ga wasu sun zo mutuwa menene wasiyar da zaka yi mana babanmu ko mamanmu mutanen kirki sai ce li yakun lisanaka rataban min dhikrillah kullun harshen kai ya zama danye wajen ambaton Allah ya zama kana ta ambaton Allah yanzu yanzu kana ta ambaton Allah kai ta ambato wannan kuma shi ke ba da husnul khatima mutumin da yake yawan ta'ambatan Allah ko da yaushe bi ta tabaraka wa ta'ala yana ambatan Allah nan zai mutu wanda ya saba ambatan aikin banza shi kuma yana ambatan banzan nan zai mutu mun ba da misalai da yawa nan mutane su zo su zo ai masu ma kalman shahada su faɗi ma su kasa faɗi su rika faɗin aikin banza saboda abin harshen ya saba da shi Allah ka tsare mu saboda haka liman aqabal kalam kaji wanda yayi magana mai daɗi. ko ya faɗi tsakaninsa da Allah sannan tsakaninsa da bayan Allah ma bayan ma mutane miyagun maganganu baya cutar da mutane da harshensa to ku ji na biyu dan barno kaji wa ama ta'ama sannan ya ciyar da wani abinci ciyar da wanda yake mabukaci wajen abinci abinci yanzu dan barno idan ka ji yunwa ka wahala tun da safe baka karya ba ka je abuja baka dawo da wuri ba in ka dawo gida ana baka abinci in ka gutsura ta sa a baki baka jin wani irin daɗi ko ta ina na ban ji ba to to to to haka zaka tuno da wanda bai ci ba ka gane ashe in ka bashi ya ci daɗi yake ji a ran shi wannan jin daɗin da ya a ran shi kuma shi kuma Allah sai ya ji daɗi ka ciyar da bawon shi gashi nan ka gan shi nan wa dama wannan wani wata masa a dama siya sannan da wanda yake yawaita yin azumi ko da yaushe yana yin azumin nafila ya yi na farilla yana ƙara da na nafila kamar yadda ake so a yi cikin wannan wata wasalla billaili wasalla lillahi wannan suniyan sannan ya yi salla da daddare saboda Allah a yayin da mutane su suna barci shi ya tashi da daddare ya san daɗin kwanciya shi ma ya tashi وكان أول ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة farkon abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana da shi lokacin da ya zo Madina saboda muhimmancin sa yace ya ayyuhan ya ku jama'a yace afsu salama ku yada sallama tsakanin yin sallama tana da muhimmanci kun ga mun yi magana can aka ce wani da ya mutu da aka bashi iko ya magana aka ce wace nadama ce yau kake yi da ka zo makabarta yace da ba ma iya ansa sallama ba ma iya yi ba ma iya amsawa ya ce wannan masifa sun gano ladan yin sallama da amsa sallama ba ƙarami abu bace su an hana su ku yada sallama wa ta'imu ta'ama sannan ku ciyar da waɗanda ba su da shi abinci a ga yanzu manyan masu wadata da za su gane su fito da wannan abinci da suke su saya su raba ma bayan Allah su ci su kuma su gode ma Allah a roƙi Allah duk masifun nan sai maganin su amma masu shi sun rike sun kankame sun kankame talaka yana ta shan masifa abin da zai ce ya gagara wallahi ran nan da za mu yi tafiya da wani ya bani labarin wani abu malam sai da na ƙara cewa kai na gaya mai na ce to ka wani abu na ce gaskiya mu kara gode ma Allah godiyar da muke ma Allah ta yi kaɗan matuka. ya ce akwai wasu fa wanda ya san su sana'an mota suke yi da amma ran nan ya je wurin wani masallaci zai sallah sai ya ga wani cikinsu ya san shi sai aka zo aka ce mai ana sayan abinci kawai sai aka ce mai wani a zuba ba ya ce a kada zuba man ce kada zuba mashi akai akai da shi ce kada zuba mashi ne za a iya bashi kudin a bashi kudin ya ɗari biyar ɗin nan yana ya ce shi yanzu ɗari biyar yake so ya ce saboda in ya ci abincin nan bai mai iyalansa adalci ba wallahi haka ya fito gida ba komi gidan nan to shi yana son in dai kudin abincin nan za a iya bashi a bashi ya aika su gida ya san yana nan in an jima kuma Allah zai kawo wanda zai kara saya mai abincin kuma yanzu amma shi dai bai so ya fara ci yanzu su ba su ci ba ka ji fa wannan magana motoci fa da ake sai da ya ƙara ce man wani kuma shi kuma yana da naira ɗari yana zaune a wurin abin nan ba shi ma ya zo kawai sai ya je yana ta shi fa yanzu mai kunun ne ke wai akwai wata mai kawo masa kunu ita ce zai ba naira ɗari tafi abin nan bai ce to kuma yana tunanin ma ya sha naira ɗari ya ce wallahi gidan shi haka ya baro su kuma shi yanzu abin da gare naira ɗari cikin aljihu yana ta jiran mai kunu ta zo ya bata naira ɗari ya abin nan kun ji biyu sannan ya ce ma akwai wani wata rana yana wani aiki a wani wuri yana gini sai kawai ya hau sama irin ya ga ginin nan sai ya ga cikin wani gida malam yadda ka san bola haka cikin gidan ne yake ya kalli wani ɗaki sai ya ga an jera wannan jerikan wannan robobin nan da suka jarka jarka wadda suka bubburme ita tsofaffin jarkan nan su aka jera aka jera aka dauko wani katako aka sa gashin fida bisa da fulo sai wani yake gaya mashi ya ce mai kaga wannan gidan da ka gani malam wata rana abin da za su cima babu wannan gadon da ka gani gado ne na wata budurwa ne budurwa ce ke da wannan gadon gado ne na wata kwanan wata kan jarkoki fa jarka ya ce yanzu to wani sai ya ce mashi ma to ai ma ita ta yi sa'a ma da take da ɗakin ma wasu ai yan matan ne kuma ba su ma da ɗaki sai dai ta zagaya can ta kwana gobe gobe ta kwana can gobe ta kwana can ko ta dawo falo ta kwana a shiga ɗaki tana nan falo tunda ta fara girma to amma kuma irin wannan wata in aka zo aka auro ta kuma ta samu wuri malam daga nan zaka ji ta zo kuma tana ta tsiya ba ta kallon halin da ta baro da kuma inda Allah ya mata misali ne kawai kowa ya rika kallon halin da yake ciki da yadda ya baro da abin da Allah ya masa da saka ne zai gode kauna yau ka ce maka magidanci ya tashi gaba ɗaya fita cikin gidan nan ya san kowa bai karya ba ya je can yayi yi tabuni cikin mutane ana ta kallon shi a zai na taɓa ba ku labarin wata rana wani mutum ya fito daga gida bai karya ba ya zauna wajen mai shayi to gidan shayin gidan mai ne kun ma san shi can bypass gidan mai bishara yana zaune a gidan man nan ya fito daga gidan shi ya zo zauna wurin gidan mai lokacin ana ba ma yi mai wannan gyaran ba sannan ya zaune a wajen nan yana jiran mai sha ya zai sha ya jira wani ya saya masa sha ya sai mai shayi yana zaune can sai ga wani ya shigo zai sha mai ya kura mai ido sai ga alaman ya rufe gane shi shi ma sai kalle shaka kawai sai tashi ya matsa sai ce ga kaman wane yace ce ni ne mana yace ina ka shige ga ka kusa mutuwa ya kai shi kaman ba abin da yace ga ka kusa mutuwa mi ina ya same ka rashin lafiya kai yace ba rashin lafiya ba ce kawai rashi ne ya ba ne muna abokai ka kai irin wannan yace to yaushe na da kai kuma ma ya za a yi ma in ganka yanzu ban da Allah ya kaddara ai arziki kawai ni ma ina ta kallo na ma gani kai ne ma ko ba yace ni tun da na shigo na gane ka ya ce habawa ne wannan eh, kamar kayan rashin ya ce wallahi talauci ya ce yanzu nan nan daga ganin nan zaune ma gidana ma haka na fito jira nake wani Allah ya kawo ne sai man shayi sai gashi ka zo ya ce ka gaba shan shayi yau in shayi ma baka yi shan shayi ya ce yau ya ce zo shigo mota ya ce ina ne ka ya ce yana nan baya malam ya tafi gidan ya ce abuja zan wuce da kai yanzu ai ba zan baka nan ka mutu <laughs> idan wallahi muka baka nan wurin ba mu kyauta ba maka baka nan mutuwa za ka yi ya mutuwa za ka yi wannan ka kusa mutuwa lafiyar kalau amma kake haka shi lafiyar shi lau babu ne kawai bai da kokwabo shi nan da na fito gida gidan ma haka na baro su nan ma da na zo ban da kokwabo jira nake kawai Allah ya taimake ni wani ya sai man shayi kawai in karya ni tun da gidan ma haka na baro su sai insha Allah an gama mu tafi gidan suka je gidan kawai ya sallama ya ce ya ku fito ya ce mai gidan ku aboki na ne amma zan tafi da shi Abuja ya ce ya za a tafi da ni abuja ba komi ya ce wata irin ba komi ya ɗauko ɗauri hin ya ce ku ta kashewa har ya dawo duk abin da kuke bukata ku saya har ya dawo ni na tafi da shi abuja za mu bar shi ya mutu ba haka mallan sani da ya kai shi abuja ya kai shi wurin wani abokin nasu ya ce ga wani nan na tsinto ma shi a gidan mai ya kusa mutuwa wallahi ya zo shan shayi ne ma ba wanda zai sai mai shi ya ce inna lillahi ya ce ka Allah sauƙaƙe ya ce a a kawo abinci tukun ya fara ci tun da bai sha yi mu maka wuto a fara sami abinci aka kawo abinci ya ci ya ci ya ci wallahi yana cikin cin abincin nan suka yi sha'ara to yanzu mai kake ganin za mu yi mawa ne dan murmuri ya ce kai kasa ne ya ce bari a ba shi fili kawai a nemo masu saye kuma su saya dan za a tsaya sadda ya dawo gida a miloniya ya dawo malaminu da aka bashi wuri aka kaftan mai kawai wuri daya aka aka aka bashi aka nemo masu saye kuma suka zuba mai kaya aka ce ka je kai ta cin abinci kana koshi kuma in an gama ka dawo yanzu malam sani wannan in ba ya ba sai ya wuce abinda zai mai ma ba zai ba Allah ba in ba ya ba ba na ga kwanaki ba kun ga wani da aka nuno shi ba zai auren ɗiye shi an rasa yadda za a yi da aka zo aka gaya ma wata baiwa Allah ta zo ta ce gaskiya su taimaka aka bashi dubu ɗari hudu ko dubu ɗari uku ce sai ya sume kawai aka da masu judu shukurin ya yi to bai ma san su haba da kawai ya ji kuɗi sai ya buntsile kawai ya suma na haka muna kira wanda Allah ya wadata su kowa da abin da Allah ya hore mai kowa ya iya abin da zai iya ya taimaki bayin Allah ku duba in an je aikin makka malam mutane su dinga fito da abinsu suna ciyar da bayan Allah sai su ce suna ciyar da bakin Allah ne wannan bakin sun zo bauta Allah ne shi yasa suke ciyar da su yanzu bayan Allah suna shirin yin aikin watan wannan babban wata mai alfarma watan Ramadan na haka kowa ya fitar da abin da yake iya yi ya taimaki bayan Allah in kai dan kasuwa ne ka ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ba wata bane na kangama mutane ba wata bane na tsananta wa mutane duk da wannan magana in mun faɗe ta yadda ka san mun hura wuce aka mutane ke daukar ta ba sa daukar ta za a zo mutane abu gashi ana sai da shi kaza saboda dalilin azumi su kakkara kuɗin su kakkara kuɗin kuma a tambayi masu asalin yin abin su ce su ba su kara ko kwabo ba so da aka kowa ya tunani a wasu kasashen dai mun san su su kan in ramadan ya zo Allah yana taba zukatansu domin rage kuɗin kaya ma suke su ba ma su saida wa yadda ake saida ba in abu ana sai da shi naira ɗari sai sai da shi naira sittin su rage naira arba'in su ce su ma abin da za su iya ba da gudunmuwa sun ramadan ya zo kenan akwai ma wanda ma ba wata shekara ma su juyawa suka yi ana sai da ɗari maimakon su sai da sittin su an sha arba'in sai suka fara sai da arba'in suna suna barin sa suna sai da arba'in su rage sittin suka ce har ramadan ya ƙare kuma haka za su yi ta yi su ma don su samu dama saɓanin mu namu mutanen mugaye ne ma'anar kalmar kowa ya iya mugunta saboda haka muna kira ga wanda Allah ya taimake su wanda suke da wadata su taimaki bayan Allah kowa ya duba kusa da shi ya taimaki wanda yake ganin ya dara shi koda da kaɗan ne taimake su su ji daɗi su ma su gode ma Allah su ji daɗin bauta Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka wannan ne shine wannan wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salat annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kuka yi haka kuka yada sallama kuka ciyar da abinci kuka yi sallah da daddare a yayin da mutane na bacci za ku shiga aljanna Allah tabaraka wa ta'ala da aminci kinan za ku kubuta da duk wata matsala da za ta tare na biyar qiyamul laili min al-asbab allati tunji amin azabin nar sallan dare suna daga cikin sababin da zai kare mutum daga shiga wuta wa fi qissati ru'ya Abdullahi bin Umar a cikin kissan mafarkin Abdullahi dan Umar da ya radiyallahu anhuma annahu ra'a malakaini akhadahu wa dhahaba bihi ila yayi mafarki ya ga mala'iku guda biyu sun zo sun kama shi sun tafi da shi zuwa wuta ai fadala yaqulu a'udhu billahi minan nar ko dinga cewa ina roƙon Allah ya kare ni daga wuta yaqulu sai yace walaqina malakun akhar sai muka haɗu da wani mala'ika a hanya ana jana faqala li lam tura yace kada ka ji tsoro kar ka firgita fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan umar da yayi wannan mafarki hankalin shi ya tashi sai ya tashi ya tafi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya ga wa ƴar uwarsa Hafsa labarin wannan mafarki cewa hankalin shi ya tashi sai ita kuma ta je ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da an kusat ai alaihi bayan an bashi wannan labarin mafarki sai sai ni'mar rajulu abdullah ya ce ma dalla da mutum abdullahi lauka na yi salli minan lail inda yana sallah ta dare da komi matsala babu tsawon madalla da abdullahi dan umar da yana sallar dare mutumin kirki ne amma matsalar shi rashin sallar dare kana ibnu umar ba'du la yanamu min al daga wannan lokaci abdullahi dan umar ya koma baya bacci da daddare sai dan kadan yana tashi sallah da daddare kun ga mahimmancin ko to balle a ramadan lam tura ay la rawa Ka wala darara babu firgici babu tsoro babu tutuwa kakka damu an baka an yirgita ka ne don kai sallah qala al ulama fi fawaid hadha al hadith malamai sun ce a fa'idan wannan hadisin yace fihi fadilatu qiyam al layl ana nuna fallalan mutum ya sallah da daddare wa annahu yunajji minan nar sannan yana tseratar da mutum daga shiga wuta waƙila lahu larawa alai aka ce mashi babu wani tsoro lissalahihi saboda mutumin kirki ne wa hahu alaihi wa ma huwa alayhi min da abin da yake kai na alkhairi Sai annahu lamya kun ya min al kawai matsalai shi illa nan ba ya tashi da daddare law kana zalika lama urida ala an-nar wala ra'a to min inda ba dan wannan ba da ba a gitta shi ma wajen wuta ba da bai ganta ba to kaga yanzu nan aka ce maka riga kiyamul laili kace ma mutum wajibi ne ai kaga kai baka tunanin ma wannan ba shi wannan wajibi ne amma ba yana sallafa kana an tume shi akan sallafa rilla an tume shi akan rashin kirki an ce shi mutumin kirki ne dan matsalan da aka samu ba kiyamul layl naka mutum ya rika yi ko da rasa biyu ne hasala li abdullah min tilka ru'ya yaqimu mushahadati an-nar wal والاعتراض minha lokacin da Abdullahi dan Umar ya ga wannan mafarki wanda yake gashi nan ko shakka babu ya ga abu a fili na cewa ya ga wuta sannan kuma aka tare shi daga shiga wutan bai shiga ba saboda haka daga nan lam ya turu qiyamul layli ba da zalika daga ran nan bai ƙara barin qiyamul layli ba kullum sai yayi ya fito ko wa min fawaid hadha al hadith daga cikin fa'idojin wannan hadisin da muka karanta anna man yusalli bil layl duk wanda ke sallah da daddare yusafu bi kaunihi ni'mar rajul za a sifanta shi da cewa mahadalla da mutumin kirki ashe in baka sallar dare sai na faɗi ɗayan ala guburo wanda duk ke sallah da daddare shine za a ce madalla da wannan mutum wadda duk ke sallah da daddare ita ce za a ce madalla da wannan mata wadda ba ta yi kuma arifahu man arifahu wannan sai a ce kawai wannan wannan mai hankali ya mayyaze eh na al'aqilu yumayyiz na to kamata a taimake su bari ka ji kai dai za ka taimake su ai in ba sa yi an gano suna da rauni gashi nan mu faɗi na shida qiyamul layli huwa su salihin qiyamul layli wannan duka salihan bayin Allah tun daga lokaci tun daga farko har ƙarshe duk bayin Allah jigajigai to yin sallah da daddare ɗabi'a su ce al'ada su ce wa daidanu ibadillahi almu'mini sannan bayan haka nan wannan shine hali da ɗabi'a na bayin Allah mu'minai wa shi'arul muttaqin kuma shine take ko shine sanin abin da aka sani ga duk masu jin tsoron Allah wa madrasatul rabbaniyin ita ce makarantar bayin Allah waɗanda suka koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wa jannatul mu'minina fid dunya kuma ita ce aljannan muminai ma nan duniya wanda suka saba da sallar dare to da ba su yi ba ranar ne za su ji damuwa faqad asna Allahu ala ibadihi almuttaqina biqawlihi Allah tabaraka wa ta'ala ya yabi sa mu'minai ko masu takawa da yace kanu qalilan min al-layli ma yahjaun su waɗannan bayan Allah sun kasance da daddare kaɗan suke kwanciya suna barin wurin kwanciya su ɗan kaɗan suke kwanciya wa bil ashari hum yastaghfirun nan lokacin sallah asuba kafin alfijir ya fito to suna istighfari suna neman gafara Allah gafarta musu manya manyan istighfarin nan da aka faɗi astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi suna yawaita yi وقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع wato jikinsu yakan nisanci wuraren kwanciya ya da'una rabbahum suna kiran ubangijinsu tabaraka wa ta'ala khawfan wa tsaman suna masu tsoro suna masu fata wa mimma razaqnahum yunfiqun sannan kuma daga cikin abin da muka azurta su da shi suna ciyarwa wala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun babu wata rai da ta san abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya boye masu na lada wanda kuma za su gani ran siyai da haɗi ranar lahira su ga abun farin ciki da murna wannan sakamakon abin da suke aikatawa wa qala wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama sannan a wani wurin da yake ambaton bayan Allah na masu mai rahama aka ce su ne waɗanda suke kwana suna sujada suna tsayuwa saboda Allah tabaraka wa ta'ala al-furqan wa ruwiya fil hadith an ruwaito cikin hadisi alaikum bi qiyamil layl ina yi maku umarni da yawan ƙiyamun laili ku yawaita laili, laili fa innahu da'abu salihin qablakum shine ɗabi'an al'ada ko al'amarin mutanen da suka wuce gabanin ku mutanen kirki wa huwa qurbatul lakum ila rabbikum kuma kusanci ne gare ku zuwa ga ubangijinku tabaaraka wa ta'ala dan kai mutum yana neman ya kusanci Allah tabaaraka wa ta'ala ko yana neman yayi halin mutanen kirki na gabanin mu da kuma neman kusanta zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala sai mutum ya rika yin sallah da daddare wa mukaffaratin lisayyi'at sannan kuma waɗannan abubuwan sallan daren nan tana kankare miyagun ayyuka duk wani laifuffuka wa manhatun anil ismi kuma tana kare mutum daga sabo dan mutum yana sabo ya rasa yadda zai yi ya bar saban nan ya rika yin sallah da daddare ka gani ya rika roƙon Allah ya shiga wannan da'abu salihin ya rika yin wannan ɗabi'a ta mutanen kirki ya samu kusanta zuwa ga Allah za a kankare mai zunubai za a hana shi yin sababi to akwai hanyar yanzu wannan ko shi kadai mutum ya gane ya rike wannan ba ya kubuta ba daga ya samu abun nan ba da abu salihin shine adatuhum wa sha'nuhum shine al'adarsu da su. na takwas qiyamul layl ay bakwai قيام الليل وإيثاره على النوم والتلذذ بالفراش من أسباب محبة الله للعبد وتعظيم صنيعه كجي قيام الليل أيوة ددري وإيثاره على النوم دفيفي تسأيوان أكم بچي والتلذذ بالفراش دجن دائن شمفتنا نند متنيكي سيفيفي تا ya fifita tsayuwa akan yayi bacci ya fifita tsayuwa akan jin dadin shimfiɗa min asbabi mahabbatin lahi lil abd yana daga cikin abin da zai sa Allah ya so mutum idan dai da daddare zaka fifita tsayuwa akan baccinka ka fifita tsayuwa akan shimfidan nan taka mai bacci ko kai ango ne ka fito daga shimfidan nan ka fito daga sabon shimfidan nan kan ka bari da ta rude ka kai ta bacci ba sallah a kawai kyale ta ce a yanzu ake a nema wani inda za mu samu zaɓi na tabbas wannan ba tabbas Mhm. min mahab wannan zai sa Allah ya so mutum da na wani lokaci ba ta ba da mutane sallah suke da dare wata ta ce tun yanzu za ka tashi ai da saura da saura idan ruwanki wata yin ana ruwa ta ce kanka fita wata yin ana sanyi ta ce kanka fita a idan ruwanki ke ma tashi ma a yi kawai ta ciki sallah wala zari ta tashi a yi sallah <laughs> yau zai ta bacci wani abin nan wallahi dai bacci ne akwai ranar yin baccin da mutum zai daɗe bai tashi ba kaga ranar na ka sa mutum cikin kabari wallahi mutum ya shiga uku sai ya yi ta nadama akan ya yi aikin ma sai ya yi nadama ina ma da ya yi da yawa to wanda bai yi ba kwata-kwata ba ita bacci akwai ranar bacci hutu babu hutu a nan gidan dole ka dage ko kana jin daɗi ko baka jin daɗi ka yi wani aikin da zai taimake ka tsira a lahira kun dai sha mun maimaita annabi Imam Ahmad a tambaye shi wai yaushe ne ranan da za a huta yace lokacin da kai takin farko a aljanna to ranan ne ranan hutu amma in dai nan gidan ne to kanka saki jiki kace wai za ka yi ta huta wannan yin wannan hana ido mutum ya tashi da daddare ya sallan nan yana jin bacci ya bar wurin shimfiɗarsa yana son wurin nan da daɗin kwanciya a min asbabil muhabbati muhabbatin lil abd yana daga cikin abin da zai sa Allah ya so bawa wa sani sani'ihi da kuma girmama wannan aikin aikin nan babban fa fil hadith wato ya zo cikin hadisi yace ajiba rabbuna min ne. Allah tabaaraka wa ta'ala yayi sha'awa wasu mutane guda biyu sun burge shi Allah tabaraka wa ta'ala yana mamakin su mamaki na jin daɗi da ban sha'awa ga mutane guda biyu yace radulun sara min wata'ihi wa lihafihi mutum ne ya zabura daga cikin wurin kwanciyarsa da mayafinsa mutum na kwanci a shimfidarsa yana cikin mayafi ya lullube haba sai ya zabura wato min baini hibbihi wa ahlihi gashi kuma yana wajen wanda yake so cikin iyalinsa tare da iyalin yana kwanci a cikin ɗaki cikin mayafi gashi wanda yake so iyalinsa ne malam kawai sai aka ga ya zabura daga cikin nan wuri ila sala ya koma ya fara sallah cikin dare wa yaqulu jalla sai Allah tabaraka wa ta'ala yace unzur ila abdi unzuru ila abdi sai ce mala'iku ku kalli bawan nan nawa tara min firashihi wa wata'ihi ya fito daga cikin shimfidarsa da inda yake kwanciya min baini hibbihi wa ahlihi yana take da yana abunan matarsa yana tare da iyalinsa da tanti yana kwance amma ya taso ila salati yazo yana sallah ragabatan fi ma indi saboda yana wato kwadayin abin da ke hannuna wa shafaqatan mimma indi da kuma tsoro yana yana yana begen abin da ke hannuna wato yana yana kwadayi yana bege na abin da ke hannun Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka wannan bawa yana burge Allah ko kalli kuma aikin ai kaga mutum ba ta kai dole ka kwana tsaye ba amma dai ka tashi ka yi ko raka a biyu ne ko ka yi raka a hudu ka rufe da shafayi da wuturi ai ka samu abin da ake magana ko karancin fasallar na raka biyu wasu ba su kace karanci wuturi guda daya annabi sallallahu alaihi wasallam yana tashi da daddare yayi sallan yayi sallan sai an zo wuturi ya ce ma ummul mu'minin Aisha tashi ki wuturi ya Aisha yana nan gaba za ku gani to nake mu kai goma sai mu tsaya ko wa rajulun ghaza fi sabilillah haka nan mutumin da ya yaki ya tafi yaƙi fi sabilillah fa hazaban nas mutane suka watse gaba daya wa alima ma alaihi fil inhizam ya san kuma abin da ke ciki na rushewan an watse an bashi wa ma lahu fil ya san abin da kuma in ya koma wajen yaƙin zai samu na masifa tunda an gudu ko ya gudu faraja sai ko shi ya koma duk da haka hatta ufri qadamu har aka zubar da jinin sa ya mutu kaga wannan ai ba karamin abu yayi ba wa yaqulu Allahu li sai Allah ya ce mala'ikunsa unzuru ila abdi ku kalli wannan bawan na raja'a raja'an fi ma indi ya koma saboda fatan abin da yake wuri na sannan wa shafaqatan min ma indi yana kwadayi yana so abin da ke abin nan dina yana kwadayin abin da ke wuri na hatta uhriqa ai damu abin nan su har abin nan aka zuba masa da jini yana fata abin nan ba yana fata yana tsoro yana bege yana kwaɗayi ga tsoron azaba ga fatan samun rahama ga tsoron azaba ga kuma abin nan ko so da aka wannan shi ne a ga wannan abin nan tsoron da mutum yake ji game da Allah ta tabaraka wa ta'ala yana fatan samun rahama yana jin tsoron abin da ke wurin Allah na azaba wannan shi ne abin nan jinsu tsara yi kama bi nishaɗin wa himmatin wa ragabatin shi ne mutum ya tashi yana abun nan yana yana yana yana ya tashi da nishadi baya jin kasala yana jin himma yana kwadayin abin da za a samu wal awwalu ay hajara firashahu lillah kun ga na farko ya kaurace mishi da shi ne saboda Allah wa athara mahbuballahi ta'ala ala mahbubi nafsihi ya fifita abin da Allah yake so akan abin da shi yake so wa qama yasuffu qadamaihi yusalli li rabbih ya tashi tsaye da kafafunsa yana sallah saboda Allah wakana kana jaza'uhu jaza'ul khulud fi jannatin na'im saboda haka sakamakon shi ya zama sakamako na wanda zai dawwama cikin aljannan ni'ima kama qala ta'ala tatajafa junubuhum 'anil da'una yad'una rabbahum khawfan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfiqun ولا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون wannan ya mai da yawa qala muhammad bin ka'ab al-qurazi wannan babban malami yana cewa innahum akhfau amalan sun boye wani aiki wa akhfa Allahu lahum thawaban shi kuma Allah sai ya boye su sai da suka hadu da Allah fa qadimu ala Allah fa qarrat tilka al'ayun sai suka zo wurin Allah tabaraka wa ta'ala sai waɗannan idanu suka yi murna suka ji daɗi Allah ka samu daga cikin wanda idanun su za su yi murna na tsarkin sunayenka wa qala ibn al-qayyim rahimahullah ibn al-qayyim ya ce wa ta'ammal kaifa qabala ma akhfawhu min qiyam al-layl bil jaza'i alladhi akhfahu lahum mimma la ta'lamuhu nafsun yace ka kalli wannan karatu ka kalli wannan magana da aka ce yayin da suka boye abin da suka boye na qiyamul layli bil jaza' wato wannan ay bil nafsun sai aka zo ta dalilin abin da su ma suka boye sai aka basu sakamakon da su ma ba wata rai da ta sani aka ɓoye masu shi wa kaifa qabala khalaqahum wa khawfahum yadda kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya masu maganin wannan tsoron su da firgicin da suke ji a rai ay mimma ay da yadda suke ruduwa suna cikin damuwa ala baghdadihim a wajen kwanciyarsu da suke barin wajen shimfiɗan nan suna tsoro su tashi hina komo na ila salatin al lokacin da suke tashi zuwa sallar dare bi qurratil a'yuni fil janna Allah ya faranta masu idanunsu a aljanna da suka shiga aljanna Allah ka azurta mu da waɗannan ayyuka kuma Allah ka samu daga cikin wanda za su shiga aljanna dan tsarkin sunayenka hadha ar-rajulu alladhi sara min firashihi kun ga wannan mutumin da ya zabura daga shimfidan sa min al-muttaqi yana daga cikin masu tsoron Allah ne alladhina qala Allah ta'ala anhum wanda Allah ya magana kansu ya ce kanu qalilan min al-layli ma yahja'u kwanciyar da suke a akan shimfidar su yar kaɗan ne wa bil ashari hum yastaghfirun sannan lokacin asuba kuma suna neman Allah ya gafarta musu na takwas iyamun layli huwa sharaful mu'min wa sababu rufatihi wa uluwi manzilatihi qiyamul layl idan mutum yana tsayuwa da daddare ya sallah namiji ne ko mace wannan shine dalilin da zai daga ma mutum matsayi Allah ya daga shi ta dalilin wannan wa uluwi manzilatihi da daukakan matsayin mutum qadruhu ya fil an ruwaito anna jibril alaihi salatu wassalam jibril ira da amincin Allah tabbata gare shi qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya muhammad yace ya muhammad sharaful mu'min yace darajar mu'mini qiyamul layl shine tsayuwa da daddare ya sallah wa izzuhu buwayarsa istignahu anin ne shine wadata daga barin mutane kyale mutane kayan ita roƙon Allah tabaraka wataala ya azurta shi ya fito ko qira'atul qur'an shine na tara fil layli ay fi qira'atul qur'an fi qiyam al-layl ghanimatun azimatun karatun qur'ani da daddare lokacin da mutane ke bacci kai ka tashi ka rika karanta qur'ani kana sallah wannan wata ganima ce mai girma Allah ka azurta mu da wannan ganima ba ma yin wannan abu Allah ka samu fara yi mu rika yin wannan aiki mu rika yi komin kadancin shi mu zama dai mu yana da wani kaso da daddare rashin samun wannan kasan babban musiba ce mazan mu da matan mu la yuhrimuha la yuhramuha illa ghafil ba wanda za a haramta ma wannan sai wanda yake shagalalle wanda ya fi dabba lalacewa da kuna ƙur'ani ya gaya mana walaƙad zara'na li jahannama kasiran min aljinni wal ins mun shuka an halitta wata halitta da yawa dan saboda wutar jahannama daga cikin mutane da aljanu lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukata amma ba sa gane gaskiya ko an kwana gaya masu gaskiya ba sa ji walahum a'yunun la yusiruna biha suna da idanu kai ka je ka ce mashi na ce wannan abin a daina shi ana karatu kai ta kwasan littafi kana kawa magana da na so ma je kenan na mance kuma yau ma kana kara je ka ci a yin aje su daga can ko kuma ya tafi gida idan muna karatu kowa sai ya aje aiki shi ya dawo nan shine shine manufa abin zai ba haka yi ina kallon shi ana ta karatu yana kwasan littafi shi yana shanyawa yana in mutum yana so sai ya zo da wuri ya kai inda zai kai ya shanya ya baza abin shi can in an gama ya kwashi amma ana karatu mutum yana kwasan littattafai yana kawo wurin kasuwa me bambanta shi da sai da sai da bambanci kuma rashin ba abu muhimmanci ne ni fa na maimaita maku na gaya muku komin kankantan yaro idan zai girma magana Allah ya girma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine babba a wurina komin girman mutum kuma idan dai har za a rika cewa Allah ya ce manzon Allah ya ce mutum ya rika wata harka daban to a na bai da girma kuma zan iya masa duk abin da za ku sha mamaki wallahi zan iya mutum gara in nema ya hushi ya daina zuwa saboda mu girmama wanda ya rena maganar mazan Allah kallifin kunama fake harbin mu na malik kunama tana ta gasa mai cizo sai da ta mai harbi goma sha ha goma sha shida kunama na harbinsa amma bai motsa ba daga wurin nan don kada ya rena maganar mazan Allah aka gama aka ga gaba ɗaya ya yi gumi duk fuskar ta koma ta na balarabe ya rikida ya koma wani iri ce ya imam ana magana mun ga ka rikice ya ce kunama ce ya ɗaga aka ga kunama duk ta gaggasa mai cizo ko ina gaba ɗaya to baka tashi ba baka kawai bai ce in yi motsi ina maganan manzon Allah in motsa ku auna fa wannan magana ga imamul bukhari ya kabbarta sallah ta nafila zai yi ba ta farilla ba an gama ta farilla ya kabbarta nafila aka samu zurnako ya dinga gasa masa cizo ya dinga gasa masa cizo amma wallahi bai datsa karatun nan ba sai da aka gama ya daga riga shi duk gashi nan yayi alaman jini ko ina cizo wajen goma shi ma ce ya baka ya ce ya za a yi wata sura ya dauko bai zai iya datse ta ba irena magana Allah haba ya jama'a yau muka fara maimaita wannan magana ba fa za a ce ba a sani wani wani lokaci wani lokaci akwai reni a cikin abin ba sani ne mutum bai ba sai yiwuwa ana karanta maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ayoyi sai hadisi muke karanta nan sannan wani ya koma ya ta zarga zarga shi in mai aiki ne wanda zai gyara wani abu wannan mun sani amma mutum ya dauki kaya rika kaiwa yana shanyawa kuma jiya ma fa an yi ina ne amma ba ta mana abin da muke muna ta jin daɗin mu ma mutum ya zaɓa ta mana abu na tara wannan sallar man kama bi ashari ayin kun ci mun yi magana aya muke kawowa aka ce an shuka mutane da aljanu ga wutar jihar nama saboda ga su da zukata ba sa fahimtar gaskiya gasu da idanu ba sa jin gaskiya walahum adhanun ga su da kunnuwa la yasma'una biha ba sa so su ji gaskiya ana ga musu sai aka ce ulaika kal an'ami waɗannan ba su da bambanci da dabbobi na gida marasa hankali aka ce balhum adall kai sun ma fi dabbobi bata sai aka ce ulaika humul ghafilun waɗannan su ne shagalallu to duk wanda bai so ya zama daga cikin shagalallu gashi na an gaya mana a wani aka ce duk wanda yake karanta ayoyi goma ko aya ɗari a yini ya kubuta gashi nan la ya harumuha illa ghafil yuhramuha ba wanda za a haramta ma wannan falala babba sai shagalalle fafil hadith ya zo cikin hadisi man kama bi ashari ayatin wanda duk ya tsayu da ayoyi goma ko lam yuqtab min al-ghafili duk wanda ya tsayu da daddare ya karanta karanci aya goma to ba za a rubuta shi daga cikin shagalallu ba yanzu da ma'a menene wahalan wannan ka kalli fa yanzu daga falaki zuwa nasi in ka karanta aya nawa ne daga falaki da nasi ban ka hada goma sha ɗaya ne ba ko to duba dan kaɗai ba ka samu goma ba balle ka karanta ƙulhuwar Lahu da falaki da nasi yi wajen goma sha nawa goma sha hudu sha biyar sha biyar aya sha biyar kenan to shi ya sa a can wurin aka ce in ya tashi ma da daddare dan kai ya matsa ma iyalinsa sai ya ce ya Aisha tashiki ko wuturi ne shi kadai wuturin ma idan aka yi ka samu aya goma sha biyar ba mutum ya tsallaka daga can ba yanzu wannan akwai tsanani a cikin nan wani sai dai mu ci Allah ka sauƙaƙe mana yi babu wahala ga wanda Allah ya sauƙaƙe mawa shi ko wanda Allah bai sauƙaƙe mawa ba ba da za ka yi ma da shi to kun gani wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba min al-qanitin wanda ya tsayi ko ya karanta aya 100 cikin dare shi wannan za a sa shi cikin wanda suke masu kankan da kai ga Allah masu yawan bauta Allah qaniti aya 100 to aya 100 yanzu ka zo ka dauki kawai ka dauki amma da abasa da wannan zai ka gani aya nawa ka hada ka wuce 100 ma waɗannan ukun kaɗai ka wuce 100 to balle ka dauko daga alam tara kai fa zuwa na shi dauko daga nan ka gani nawa kai eh, aya nawa ka samu amma shi ɗan ba zai bari ba sai mutum ya ta kwanciya kawai ta abun nan wa man kama bi alfi ayatin kutiba min al wanda koyai aya dubu a cikin dare ya tsayu da su to za a rubuta shi daga cikin muqantirin muqantirin sune wanda suke da wata irin dingimemiyar lada da Allah kada ya san iyakarta kuma daga ka dauko daga tabarakal ladhi ka taho har zuwa nasi sun ma wuce dubu daya ayoyin ku ga da ka gani ka karanta ka gani to kuma awa nawa za ka yi ko baka gani kuma ko baka iya ba da ka an ce maka ɗauko ƙur'anin ma ka kalla za mu gan shi nan gaba in sallar ƙiyamun lele za ka yi kana so ka karanta ayoyin ka samu da yawa kuma baka iya karanta da ƙur'anin ba da ka ka samu ka ɗauki ƙur'anin ka rika kallo kana karanta ga ƙur'ani a ƙur'ani ga ƙur'ani a waya ko ma nefa sun ɗauke wuta in a waya ka ne in ka buɗo za ka yi karanta ko ka ce ba wani zai ce don in tare kobai da wani yana yaji to aka rabu kalla ai mutum sai tashi wata ran zai karatu ba wuta to waya fa kada kowa nan na da waya in dai mutum shi ya kawo kai shi nan wani to yana da waya ko ba haka bane ko a caji ku gani Allah buru. eh in dai mutum shi ya kawo kanshi shi ka gana wanda da nake nufi da shi ya kawo kanshi shi na nufin ba 'yan ƙananan yara wanda aka zo da su ba 'yan ƙananan yara ba su da ita amma wanda ya zo da kanshi nan suna da ita wasu kuma in ba su da ita ma ai sun haddace a islamiyya sun haddace surorin ba zai su karanta ba to da aka mu dage irin waɗannan abubuwan mu daina wasa da su al-muqantirin ai ashabil ujur al-azima sune wanda za a ba manya-manyan lada ma'khudun min al-qanatir an samo shi ne daga qanatir wa huwa al-mal al-kathir shine dukiya mai yawa to nan lada mai yawa za a ba mutum wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wata rana manzon Allah ya ce ayuhibbu li ashabihi ya ce masahabbansa ayuhibbu ahadukum idza raja ila ahadi alihi an yajida fihi thalatha khalifatin izamin timanin ha yace yanzu ɗayan ku yana so kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafifici wanda iya karantawa ana zaune da sahabbansa yace yanzu a cikin ku nan akwai wanda yake so in ya koma gida ya samu an kawo mai raƙuma guda uku ɗirka-ɗirka masu ciki a gida kawai an kawo mai kyauta kamar yanzu alan guburu a ce maka kana so idan ka koma gida ka tara an aje maka manya-manyan jib din nan 2020 guda uku mutum zai haukace ma ya gani ko? <laughs> yauwa zai mutu ya ce ya gode ko? to haka ya tambaye su a wancan lokacin don wannan lokacin raƙuma mai ciki wadda take manya-manya kamar da haka za kwatanta su kana so yanzu ka koma gida ka tara an aje maka manya-manyan jif-jif din nan na zamani na 2020 ko 21 ma za a ce yanzu ko 22 irka-irka latest model an aje ma guda uku a kowar gida an ba da makulli ka ta baka yin ka zo kawai da ka zo a ce maka ga sako an kawo ma waye kawo ta ce bata sani ba an dai ba da makulli an ce a baka amma duk guda uku nan naka ne kana so kalu na'am sahabbai suka ce muna so ya rasulullah qala fa salatu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi khairul lahu min salati khalifatin izamin simani yace to ku ji ayoyi uku da mutum zai karanta a cikin sallah aya uku idan mutum ya karanta su a cikin sallah ya tashi yayi kabbara yayi kabbara ya karanta aya uku a sallah tafi a bashi waɗannan abun guda uku malam Allah ne ba mu sani ba kawai masifa kenan dan in an tambaya menene ciyon da ke hana min abun nan shine kawai ciyon ba mu san Allah ba tunda in mun tabbatar Allah yana da wannan abun kuma zai bada ba komai bane wurin sa ba wanda zai ce yau kuma motocin nan yanzu kowace ɗaya miliyan nawa take a ce ma za a je kaddara ma ce ma miliyan ashirin ashirin mu tsaya nan ma hamsin ma za a ce ko to hamsin hamsin yanzu a ce ma yau za ka tashi saboda ka karanta aya uku malam sani a ce yau ka karanta aya uku za ka je gida ka tarar da miliyan ɗari da hamsin a gida akwai ranar da ba za ka karanta su ba a nafila kama kun gama mai kuma ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karanta aya uku a cikin sallah ya fi a baka waɗannan abu waɗannan raƙunan masu ciki khalifatun kun gansu na alhawamil min al-ibli kenan masu ciki daga raƙuma su lokacin ba dukiyar da suka wuce suke kallo mai girma ba zinariya da azurfa ba kamar waɗannan na goma na ƙarshe qiyamul layl bil qur'an min akbarin ni'am yace tsayuwa da daddare mutum ya riƙa karanta qur'ani suna daga cikin ko yana daga cikin mafi girman ni'ima allati yanbaghi an yatanafasa fiha al muslimun wanda ya kamata musulmi su tsere a ciki su rige-rige kowa yana so ya samu wa ai wayo ko wayo batu alaiha ashabuha kuma shine wanda in sun an ga mutun yaga wasu na yi ya rika kishi shi ma yana fatan Allah ya tayi wannan asalin gifta kamar hasada ne amma wannan gifta mai kyau ce wajen son alkhairi kaga mutun na alkhairi ka so shi fil fil hadith la hasada illa fitnatayn babu maganan hasada sai ga abu biyu wanda zaka ga mutun da shi kai ma kai burin Allah ya saka zama irin shi rajulun atahu Allahul Qur'an fa huwa yaqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar mutumin da Allah ya azurta shi da Qur'ani yana yin sallah da shi ya tsayu da shi a sashen dare da rana ko yaushe ya dau Qur'ani yana sallah ta karantawa wa rajulun atahu Allahu malan da mutumin da Allah tabaaraka wa ta'ala ya bashi dukiya fa huwa yunfiquhu ana al-layli wa ana an-nahar shi ma yana ciyar da dukiyar nan a tsakiyar dare da rana wal nan bil hasadi huna al ghibtatu shine so mutum shi ma ya samu an ya tamanna mithlan ni'ma allati ay ala ghairi shine mutum yayi gurin ni'ima irin wanda aka ba dan uwan shi ma ya fatan a samu min ghairi zawaliha an sahibiha ba tare da wai yana burin ta wancan shi a kwace ba ko ai wani abu shi ma ya samu wa hadha mustahabbun fi ta'at wannan ana son mutum ya wannan wajen da'a ya rika gurin, shi ma ya kamo wani wal ma'ana la ghibtata ay mustahabbatan illa fi hatayn al-khaslatayn wa fi wa ma fi ma'naha babu wata gibda wadda ake so mutun yayi sai a waɗannan abubuwa guda biyu abin da ya kama da su to na tafi bi hada mu tsaya nan kusan littafin ne yana da dan yawa mu cinye shi shi yasa na tsawai in ba ka wada sai mu tsaya baya baya amma dai mu tsaya nan yanzu mun yi sha daya insha Allah tabaaraka wa ta'ala wataƙila kwana uku hudu sai mu sai mu gaba sai mu ɗau dayan kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala sau wanda suka sai biyu su adana su ɓoye wannan abin nan ba wannan gaskiya babu shi da yawa ne shi yasa ba mu fara shi ba shi za mu fara ma dai duk ba ta ɓaci ba insha Allah ta'ala muna fata Allah shi wani gaba subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ya rabbi ya يا أرحم ya يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم عزمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا تصدق عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن تراب أن احكمنا في زمرة نبينا وتحت لوائها حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا